tun farko nan da aka fara shi wannan dambe na cin 1 miliyan guda ga shagon autan fbn nan daga bangaren gurma da mai damara ruwan goro da bagun adamu bagun dage ta hanya wannan damba dai gashi nan dai minti biyu da rabi autan auta ka shirya shagon babon alkawoji ka shirya shagon autan abs autan abs dan babon adamu autan abs wanda ka gani ana wurin ba rago bane sai ne tsallake fesram sannan ya zo sakar ram la haula wala quwwata illa billah ka tabban nan to a tsaye da su a tsaye da su na guri a tsaye da su to ga dai dan ban nan fa an dawo wannan shine dai damban farko ga dai damban nan musbahu kano youtube ya kawo muku wannan dambe damban wani miliyan guda shagon autan fbr biyar kenan daga bangaren gurma da shine mai damara ruwan goro mai jar damara kuma shagon adamu adamu ba bagon dage gashi nan shine daga bangaren kudu tom gare dai dan banna ga dai dan banna ta yanzu za a kisa lafiya lafiya la awa wani gudu ne To, masu kalamu dai kamar da kuke kallo a wannan lokaci ga dai don nan a tsakanin auta-autan fbf gashi na daga bangaren kudu mada shi kuma wannan wanda ga bangaren kudu bagon adamu shine mai bulun mai jajje za gashi nan Ka dai damban nan kuma da kuke kallo a wannan lokaci gashi nan autan fbf a saurara zafi baban garba na sarkin alama Allah shi ya ka na sarkin hausawan Alama rago da kewaye Allah ya kare arziki ya ce kama naira dubu ni kai na dan aikin sa naira dubu ga ramin da da ya mai hikima yawa bare nan ban nan mun da kuke kallo a wannan lokaci na shi nan sabon ma agwa ali kawo waje ka daure ta auta autan nan mun ka daure ka da ka huta ka da ka huta kwanta nan kwanta nan ban da kokwa yawa ka da ka huta yawa aka yake gashi nan fa kowa ya gaji kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci gashi nan ya konan masa da jiki kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci dabban ya biyar

ga dai nan ba ga dai da to masu kallon mu ga dai dan biyu nan kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci shagon corona virus shine daga bangaren gurmada mai eh, mai green din dan mara shi kuma bakudan ko kuma mace ce jamus din shine mai dan mara bulu ga dai dan bannan musbahu musbahu kano youtube ki kamu ko nan dambe kamar inda kuke kallo ga dai dan bannan ga dai dan bannan shagon bagon alkawoji ga shi nan daga bangaren goro mada shine mai dan mara ruwan goro ga dai dan bannan ga dai dan bannan ga dai dan bannan shagon bagon alkawoji kai shi ma da na ga wannan mai zafi ne a shagon bako alkawadi yana da zafi amma da ya haɗu da wanda nake ganin shi ma wannan yaron da alamar tambaya a tare da dambansa saboda a yanayin yadda ke damban shi ma bai da tsoro kwata-kwata gashi nan shagon autan dan za shi ma karami ne wanda ya taso ga bangaren wato jamus gashi nan dai shagon bako alkawaji ya iya duka amma a tsorace ke dukan ga dai kuke kallo nan dambe dan bana biyu kenan a wannan lokaci to ya kafa shi ba ya kafa shi ga nan ya bi shi amma ga nan ya bara rawa to ya farke mahuta ba ayya a dai dan banna da alama shagon mako alkawaji zai iya faduwa wannan damban fa saboda na ga an matsa shi fere inda ba ka zato amma ba in ya bari ya huta ya dawo komai zai iya faruwa in ya liƙa ma hannun ba zai iya ɗauka ba ga dai dan bannan ayya ayya gashi nan dai amma a yanayin yadda yaron yake duka zai iya gajiya ba da daɗewa ba saboda yanayin dukan da yake yi baya sassautawa kuma baya ɗagawa a wannan lokaci to nan dukansa babu kwari a wannan lokaci da yana yin duka mai kwari komai zai iya faruwa ga bakon alkawajin nan shi ma bakon alkan sila ga suna sun gara ban ba haka ba ni kawo ji ke yi ba ta auta autan dan bunza shagon ba ni kawo ji ga amarya baki amarya ki amarya ki wa daki ga nan ban Allah ka ba mai rabo sa ayya komai zai yi ba ruwa gashi nan faduwa ta zo ga kowa amma ba gare ni ba

kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci ga dai shi a bakon alkawoji shagon bakon alkawoji ga shi nan daga bangaren gurmada ga shi nan dai yaron ya zaburo amma fa na ga ya dage soke sai ya kai shi ya baro shi a wannan lokaci a dai lamban nan ayya da alama na gaya muku dama wannan yaron zai iya gajiya saboda yanayin damban da ya shigo da shi ya shigo da wani kalar dambe wanda baya gajiya ko bugu ya kwata ko ya shi amma ka ga yanzu da yaron ba gajiya ya ga baki ɗaya ba ga dai damban nan komai zai iya faruwa ba damban nan ana tunanin wuta a makera za a ganta a masaka to ga dai damban nan maka gaji fa wallahi yaron nan ya gaje da shi eh, saboda alamun da yake nunawa kamar da ya fi karfin yaron amma kuma ya buga ya buga ya ga yaron ya ki hankalin hankalinsa ya tashi komai zai iya faruwa ga nan yanzu dai kawai kundin bala ke yi yake shiga a haka komai zai iya faruwa ba to ga dai damban nan to ya take da shi fa yaron yaron ya miƙe an fasa yaron baki amma fa wallahi yaron ya tayar yaron dai ya dan shawu ya amma wallahi yaron da naci yake shi ma ban taɓa ganin yaro mai naci irinsa ba ya da ku ya da ku amma ya ki faduwa ta yaro nan da na ci yake gashi nan kora shi yake so yake sai ya fita kan layi amma ya ki fita shi ma dai da na ci yake gashi nan dai

yaran nan fa alquran suna dambe wallahi suna dambe sun da kuba a ya bai lamunin duka gai nan gora ga gwanin kanan ya taka gora ga gwanin kanan ya daure gora ga gwanin kanan ya gode professor kawun jiga gwanin ka ya daure professor kawun jiga gwanin ka ya daure sa'adu mai nama na waliya ka gani fa yaran nan a bashi nama sake karfi sa'adu ka mutu ana kura a kara mai shi ma la ilaha illallah to ya matsa mafa shafan ba abuwa an kawo auta auta haka take ga nan fa kwanta ka huta la ilaha illallah fa ka huta kowa ya gama gajiya fa ka huta. Ya Ya gaji. gaji wallahi. to yanzu za a faɗi ya goma zuwa alikawo wallahi ana dab da faduwa to ya babu sawa yaron baki amma ina kowa dai so yake examu to Allah mu ne yake bashi ya ba ka nama na kuku ya ba shi nama na kuku ma na kana kallo ga ina ma wai lamunin bugu yake bashi ta yaran fa mun yake bayarwa ga nan ya ƙara ba shi lamuni kai wannan da mala abun dariya yake yaron nan dai da na ce yake yaran nan sun yi mugun dambe gashi nan yes or no kowa dai ya riga ya dauka jamus sun yi nasara thomas kallon mu kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci ga don an taka shi yanzu tsakanin shagon fatalwa da shi da yaran jagwauta an sa naira miliyan guda a wannan lokaci dai ga dai don nan an tafi hawa na uku zagaye na biyu yanzu an kusa gama zagaye na biyu a shiga zagaye na ƙarshe masu kallon mu kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci ta daidan ban nan eh, sabon gwani za a gani yana can a gefe ma ba a san kowaye ba sai Allah kaɗai ya sani mu dai muna nan muna yi to ga damban nan sola autan autan dan bunza sola autan autan dan bunza har yanzu ga wannan ban ga damban nan ga damban nan autan autan mamman ka daure hannunka autan ibola ka daure hannunka ga dai dan banna kuna ji ka fara gama wannan auta autan dan banza ga dai dan banna mamma autan ibola wannan daga hannun ɗan yusufu baban uban abubakar angon alhaji ya ba ka ba da ba ga dai dan banna zaki zaki amanar a saurara ga babban sako daga gidan daga sarki ɗan isa ramson ya baka naira ɗari dubu ɗari ayya ga dai dan bannan kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci shago wata dan munzafa shine daga bangaren jamus amma gashi nan dukan sai yake yi ya lauye amma ba bai fada kasa ba ga dai dan bannan kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci gashi nan dai shagon batalwa ba ne ma yake fa je kai kansa ma halaka da kansa ga dai dan bannan a wannan lokaci dai kowa ya ji jiki saboda gashi kowa ya cako cako a wannan lokaci amma dai muna nan dai muna nan dai muna kallo inda wannan wasan zai kaya a wannan lokaci to sola dai shine daga bangaren jamus shine mai bulun beza daga bangaren jamus shagon fatalwa ya ce a bawa zasu dubu goma sha biyar gaskiya na ga tabban nan an dawo to ga dai lambar nan masu kallon mu kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci ga dai lambar nan fa amma coach ya jefa ba mu san korafin coach ba ga coach nan zai zo ya korafi za mu ji korafin coach a wannan lokaci to coach yanzu to ga dai lambar nan an koma fa sola dai gashi nan da shi da shagon fatalwa shagon fatalwa dai shine mai jalbe za daga bangaren kudu ayya ga dai lambar nan to me zai iya faruwa a wannan lokaci ya sakale shi fa amma bai ina amma dai bai riga ya fadi ba a wannan lokaci to ga dai ciya manan da bakin sai yana faɗa wai dan solusu baya yaƙi amma falagada ya ce dan solusu yana yaƙi to ayya to ga dai shagon batalwa nan ya matsa fa shagon batalwa ya matsa amma fa ya tsike shi to lafari ya rike gayi nan lafari ya raba su to an koma dai dan ban komai zai iya faruwa a wannan lokaci da kuke kallo ga dai sola nan ga kuma shagon batalwa nan kunnen sa ya fara jini zai wahala ce dai na ga jini ma gashi na a jikin sola saboda shagon fatalwa ya matsa ga dai ban nan ba foyin ba kisa ba foyin ba kisa raso jifa daidai ga dai ban nan jifa daidai musbahu kano yi tafi ya kawo muku wannan dambe na kinan komai zai iya faruwa ba ta sola ya tayar ba wallahi sola ya tayar a ah, gadirin ban nan fa shi shagon fatalwa abinda ya hana shi ga baki daya ya motsa jikinsa da cewa ganin ya abin nan amma saboda ainihin sola ya ga jikinsa ya tashi da wannan maloko yanayi shesa na dai lamban nan dole fari ya busa a jiya to ga dai lamban nan an koma tsakanin shagon fatalwa da shi da sola sola dai shine na bangaren jamus mai bulin bai za a wannan lokaci ga dai lamban nan sola fa neman fita ke da gudu ayya ayya ga dai lambar a dai nan

dai lambar nan to ganin za a ɗauye ko no to to jamus sun yi nasara a wannan lokaci ga dai lambar nan shagon ebola ga shagon ebola nan fa ya dage wannan dambe da wuya ya daɗe don yaron mai zafi ne dai nan banna ramza na yaƙi na ya taho dabaru ya sama za su koma bayan fage kare don banna ayya

ga dai dan ban nan ladi lambar nan ya ba lamunin duka na gaya muku lamunin duka yake bayarwa to ya gama bashi ba wala ya gama bashi lamunin duka ga nan ya kuma bashi kwacin ɗinsa yana zagin sai yana ina lillahi wa ina ilaihi wani wani mahaukacin yaro ne wai lamunin duka yake bayarwa ta ta wannan lamarin da abin da ya yake wallahi ga yanin dai to Barbaroyin bala'i ga kwasa in can ma mamaki yake wannan dambe da abin dariya yake wallahi kowa ya gaji ta shi ma ya ba shi lamunin duka ta wannan dai dambe da abin dariya yake wallahi wallahi sun gama gajiya Allah ya sauki wannan dambe da abin dariya yake gashi nan kowa ya gaji faɗan kaji ta wala kowa ya gaji ba dai na nan an koma ba ga dai ban nan yaran nan fa sun gama gajiya sun dawo turmin karshe tambayi yaran nan dai dole ku ci dariya kai don bayaran nan da akwai abin dariya wallahi gaji gama sun gama gajiya ligis sun koma komawa faɗan kaji to ga nan kowa ya ɗau yos kono to za mu ga wannan ɗan ayya kudawa sun ci to masu kallon wannan damba ma na karshe tsakanin garkuwa hoton dan bunza daga bangaren jamus shine mai bulun bai za wannan damban ma damban wahala ne ya san damban da a dade ba kisa ba karshe ta sha wahala a wannan dambe ga dai damban nan ta hularsa ta faɗi

dan garkuwa wata nan manzan shi ma wahala dan bake gare shi baya faduwa da wuri kuma baya kisa da wuri ta ga dai damban nan gaishe ka nan daba ka iya ba ka san ka iya ba in za ka yi ka yi nan da wallahi ka iya jefar falin ba jefar falin da Allah mu tafi bugen mana shi da falin za a busa sharuwa ne turmi ne ko ta gari dan ban nan an koma auta sai taro ga dai garko Ismail nan mai wula daga bangaren kudu ya yi wallahi ya yi rawa amma ya ƙi faɗuwa

wallahi gaishe ka dan rage mana aiki dan rage mana aiki mu je mu samu gurgaro ne can mu ta diba rage mana aiki rage mana aiki dan ya mutu ya gaji wallahi sai yanda kai rashi wallahi ya gaji ya gaji wallahi gare ka wallahi za ka koma can za ka koma za ka koma ramso za ka koma ba za a ce hutu a dai dan banna subhanallah karfi ya kare an koma dan banna an koma kuwa dan daba a dan a wuce dan daba je a can ka samu dan bunza galibari na ya busa za a ji a sha ruwa a ce alizima to ga ban nan masu kalama an koma dambe turmi na karshe kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci turmi na ƙarshe aka koma ga ina an zuba musu yes or no a tsakiya a wannan lokaci tom komai zai iya faruwa ba ga dai ban nan ga dai ban nan ka iya baka san ka iya ba garko sama'ila shagon alabu ne daga bangaren kudu shi kuma dan daba garkuwar autan dan manzar daga bangaren jamus wallahi kowa da ya ji jiki amma da dan bannan gashi nan suna kai a kan yaso no inda suke taka suke damban a wannan lokaci garirin bannan

ya kusa faduwa wannan tsautsayi zai kai shi abinda baka saba baka ce za ka yi kaba guda biyu a sama bayan ka gama gajiya Allah ya kiyaye dan kana ƙara daga gaba to shikenan kowa zai dauka ga ina ku dauka mu gani to wani ya doye so ne ya dono ba mu san wanda ya dono din ba to bari mu gani bari mu haska ban ayya kudu sun yi nasara shi wannan ya haɗi gashi nan ya haɗi saboda saboda jin haushin yana ciwo ya ce ba zai iya ba da aka ba wa shagon alika a dogon alika kisa ta daga ranar dogon alika to dan gurma da dai ya bada kyautar dambansa ya ce a bawa dogon alika saboda yana ganin ba zai iya ba to yanzu gurma da sun rage saura mutum biyar a ƙasa ko mutum hudu suka rage gaba a mutum biyar suka rage yanzu a gurma da ga masu kallon mu da wannan dambe ga ina an taka tsakanin bagon inda da yaron nan to jiji da kai to taba a hankali yan wa haka ba sabon shugaba akwai red card to ga dai dan eh, banna bagon inda ya gamu da yaro mai zafi shi ma daga bangaren kudu ga dai dan banna saboda haka taba a hankali ayya dan man ba wa inda fa ya gamu da yaro mai zafi wallahi ga dai dan banna ta ce ba ta yi yaron nan fa ya matsa bagon inda gashi nan shagon dan yalo kenan daga bangaren kudu wallahi yaro ne mai zafi shi ma gashi nan ayya to gari rumban nan gari rumban nan an koma kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci to ga dai damban nan ga dai damban nan ayya gashi nan dai bagon inda bagon inda ayya bagon inda ya bige shi amma ya sha da kyar wallahi saboda yaron shegen yaro ne masu kallon mu gare damban nan fa an take tsakanin bagon alƙanin bello da shakon yan biyar wallahi wannan damban wannan damban ba zai daɗe ba yanzu za a yi a gama kowa baya jira dama wannan damban irin wannan damban ake so yanzu za a yi shi a gama mai tsotsayi zai faɗi a damban shagon alƙanin bello shine mai bakin wando daga bangaren wato jamus shagon yan biyar mai gajeren wando daga bangaren gurmada ga dai damban nan musbahu kano yi da bige ko nan dambe ga dai damban nan ga dai damban nan yanzu za a gama wannan damban ana tashi za a gama shi kowa mai zauri ne a kowa mai sauri ne ayya yanzu a gama na gaya muku eh na ce yanzu za a gama dama an bige shagon abiyar na ce ana gamawa yanzu a gama wannan dambe shagon alƙalin bello ya bige shagon abiyar na ce muku yanzu yanzu za a gama wannan dambe ba jira to jama'a masu kallon mu ga wani damban za a yi shi mai zafi tsakanin bakon alikawuci da shi da dogon aleka ta wannan dan dai gashi nan dai kamar tsoron tsoro ake ji kowa yake da ya tsaya a standard a idan ban a tsakiya to ga nan dai ga dai damban nan to ga dai damban nan fa bago alika hoje da shi da dogon alika to ga dai damban nan bago alika hoje da shi da dogon alika komai zai iya faruwa ga dai damban nan ga dai banna. nan wannan dai sabon damba ne ba taba yin sa ba komai zai iya faruwa to ga nan kowa ya ki tashi fa a kowa bago shi shine mai bakin wando daga bangaren gudu mada dogon aliga daga bangaren kudu shine mai jan wando ga dai banna nan wallahi kowa ya ki tashi ta

marowaci mai suna mai suna ka dai lambar nan ga wannan dai lambar nan a zan alƙanin bello ga dai lamban nan wannan dan ba kowa tsoron kowa yake ji saboda ba taba bugawa ba wallahi sun yi bugawa bago alkawuji tsoro to bago alkawuji ya shiga wallahi ya shiga dogo alkawuji za a yi dan ban gashi nan gare ramban nan fa yanzu za a yi shi yanzu za a yi shi da kare maganin a fata a fasa abun an kawo ci wace gudu wannan ya kashin magani to ba ne ka bura uban na kai in zaka wani ka babu kawo ci in zaka yi kai uban haka take in zaka yi kai to uban ba shi sai ka shi banza uban ka banza in zaka wani ka in zaka yi kai wani ko ce bai hodo bai uban ka ko ce bai hodo bai gari dai lamban nan ba dogon aleka gari dai lamban nan gari dai lamban nan ayya gari dai lamban nan ya kana tashe kana jin tsoron faduwa ya kana tashe kana jin tsoron faduwa